الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid dan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan karatu na alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal kuma muna kan aya ta 24 fadin Allah da ya ce ya allazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum yau uku ne ga watan Ramadan ba hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu kafin mu ci gaba akwai tambayoyi ko tambaya guda ɗaya tunda muka fara ma ina ga a sabu tambaya ba wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara ma malam wato ilimi mai amfani Allah kuma ya albarkaci rayuwar malam tare da taka amin yace malam a taimaka min ga tambaya ta kamar haka ni ne nake tafiya a wani gari yin noma da kasuwanci wato nisan garin ya kai kilomita 290 daga gombe kuma ina yin wata eh, ina ɗaya ko ƙasa da haka to malam kasaro zan yi ne kasaro zan yi ne na tsayin kwana kwanakin ne yace allah ya sanya albarka eh, cikin ilminka da rayuwarka na gode malamai suna da magana kashi biyu ne a kai ah, watakila matafiyi shi da kansa ya yi kwanakin da zai yi watakila kuma matafiya zama tafiya ce take iya yin masa kwanakin da zai yi idan kai ka yanke makan kwanakin da za ka yi yana da bambanci da kuma tafiya ce suke yanke maka kwanakin da za ka yi kwanakin da za ka yi misali a ce ka san kwana talatin za ka yi ko wata biyu ko wata uku wannan da dama cikin malamai sun tafi akan cewa ka fi kasar yau. da ka riga ka san za ka yi wata biyu a wannan gurin wata uku ko fiye da da wannan yan makaranta in sun tafi a semester guda sallah ya kamata su cika mutumin da ya tafi kuma yana tsammanin yau zai gama gobe zai gama ya dawo har sai shekara biyu ko shekara uku duk zai gama abin da yake ba amma kullum yana tsammanin zai gama shi kuma kullum kasar zai na fata dai an fahimci magana so kenan yanzu shi matafiyin ya san abin da zai yi don ya ce yana yin wata biyu ka zo wannan zai cika sallah ne saboda ya riga ya san iya kwanakin da zai tun bai tafiyar ba amma wanda yanzu ya je ne yau zai samu bukata ya biya ya dawo cewa da baya nan ba a sa hannu ba kuma wani baya nan ba a yi kaza ba har aka shekara goma duk bai samu ba Malamai sun tafi kan duk wannan shekaru goma ƙasar zai saboda har yanzu a akan halin tafiya yake kuma koyar da bukatar tafiya zai dawo to wannan shi ne don haka za ka cika sallah shi ne abin da wato ya fi wannan shi ne abin da da dama cikin malamai suka tafi suke gani da ya kamata kenan za mu dawo kan darasinmu na alkur'ani mai girma a kan alkur'ani mai girma muna da darasi guda biyu da wanda suka rage mun yi abin da ya shafi shi alkur'ani da kuma yadda za a amfana da shi to akan wannan mun yi maganganu akan zukata wanda zukata mun same su cikin alƙur'ani sun karfe su gida wajen ashirin to akan wannan ne za mu kawo wasu abubuwa da su kuma za su zamanto sanadiyar gyaruwar zuciya sannan sai mu fara akan haƙƙin ƙur'ani a mu sannan kuma sai mu shiga shiryar da alƙur'ani ne mana wannan zai sa ina da kamar wajen gobe wata ƙila sai mu kammala ويجيبكم تفسير يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يريد فرجعونا ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ولوا منكم Tabarakawa ta ala ya ce ya ku masu imani ku amsa ma Allah, ku amsa wa kuma bandan Allah, idan da'akun idan yi kiraye ku. lima kun ga abin da zai rayar da ku bayan ku kuna raye ne ake kiran ku amma kiran zai ba ku wata rayuwa wanda shi ne za mu tattauna nan gaba wa alamu Allah yake ku sani annallah lalle shi Allah ya qawlu bainal mar'i wa qalbihi Allah shi yake sa hijabi tsakanin mutum da zuciyarsa idan ya cire ijabin sai mutum ya shirya kuma ya sa ijabi sai mutum ya kasa fahimta wa alamu ku sani kuma sa'annan Allah ya ce ku sani annahu ilaihi tusharu gare shi ne wato za a taro ku a ranar tashi tsakiya ya ce ku ji tsoron fitina wacce ba ta samu waɗanda suka yi zalunci kaɗai a keɓance kuma ku sani lalle shi Allah mai tsananin hukuma ne waɗannan ayoyi suna da maganganu da yawa a kansu amma idan mun zo tafsirin su ma magana insha Allah jiya mun faɗi zukata guda ashirin wanda tana iya yi wa a ce wani mutum duk ya tattara waɗannan zukatan shi kaɗai yake da irin waɗannan ko zuciyarsa tana da waɗannan sifofin amma kuma zai iya yi wa wasu ya zama tobe su kwantu da zuciyarsa ba ta da irin waɗannan saboda rahama ta ubangiji ne ya saka a cikin zukata akwai zukata da muka karanta wanda ake neman tsari da irin waɗannan zukata amma su ma malamai sun ce akwai abubuwan da suke iya gyara su kuma waɗannan magunguna suna nan ne daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni manzo Allah shi kadai ne yake iya samar da irin waɗannan magunguna sai wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa shi yasa irin waɗannan zukata idan suna da irin waɗannan cututtuka ba a samun maganinsu a cikin asibitoci ana samun maganin su ne a cikin wato Qur'ani da irin koyarwa da Allah idan zuciya ta ke kashe ko zuciya ta zama wato mai girman kai ko zuciya ta zama mai fatan rai ko wani mummunan al'amari Allah kaɗai shi ke iya maganin waɗannan zukata daga cikin maganin waɗannan zukata malamai suka ce akwai kira'atul Qur'ani. da ke shi alƙur'ani yana maganin komai saboda Allah ya kira shi a dunkule akan cewa shi shifa'un ne waraka ne kuma da mafi sudu da abin da ke cikin kira ita kuma zuciya gaba ɗayanta a cikin kirji take waɗannan layuka da suka zama sun har guda ashirin a cikinta layuka ne wanda wani magani in ka sha shi baya iya tasiri a wannan layuka amma shi alkur'ani yana iya tasiri a cikin waɗannan ayyuka Qur'ani yana daga cikin abin da zai warkar ya shafar ya warkar da waɗannan al'amar shi yasa Allah ya kira shi da cewa ya yi wannan su kada ja'akum wa mawidatu min rabbikum yake wa shifa'u ma fi sudur ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku da ba waraka ga abin da ke cikin kirazinku da haka abin da ke cikin kira zanku su ne zuciya karanta alkur'ani yana maganin wannan da haka mutane su karanta alkur'ani ta hanyar da dabburi da lura da ma'anonin alkur'ani da gaskata shi da imani da shi da yin aiki da shi yana sa zukata su zama sun maraka sun zama lafiya abu na biyu malamai suka ce abin da ke sa zuciya ta zama ta yi kyawu ta zama nagartacciya daga ciki shi ne akwai taqlidul aql wato karanta ci karanta ci yana gyara zuciya tare da wani zai ga kamar to ta yaya abinci ne zama to in an karanta shi zai gyara zuciya saboda wanda ya zuciyar shi ya jiki kuma shi ya abincin kuma shi da ya san abin da zai kyautata wajen zuciya abu biyu ne a jikin ɗan adam ko dai ya zamanto yana da sha'awa mai ƙarfi har da ta rinjayi ɗa'arsa da Allah sai ya je afka mu zuciya bangaren da yake gina wannan sha'awa ya ba ta ƙarfi ta zamanto mai ƙarfi ta rinjaye, ɗan adam shi ne bangaren ci da yawa da kuma bangaren koshi da sha su suke kambama wannan bangaren sai ya girma idan ya girma sai ya haura ya lalata dan adam ya kai shi inda ba shi kenan ba to har ma kuma idan zuciya ta saba da haka in ba ta samu ba to sai ya ta rikici da mutane shi yasa ga wani in bai samu ya ci ba kuma bai ci mai daɗi ba to sai a ta rigima shi akwai waɗanda su kuma suna da ɓangaren da ya fi rinjayar da ɗa'a ma Allah shi ne ɓangaren da yake da yunwa a jiki shi sa imamu shafi'i ya zaɓi yunwa da koshi min ya ce babu bala'i da fitina kamar ɗan adam ya ci ya koshi don haka ko da kan samu karka ci ka koshi kuma ai manzo Allah ya yi gaskiya a tashin wannan imamu shafi'i istinbati yake ganin cewa ma mala'a ibnu adam min du'a'i sharrin dan adam bai taba cika wata jaka wacce take kowace sharri ba kamar cikin sa ya cika ta fal to babu jakar da ta kai wannan sharri saboda idan ta rasa imani ciki ya cika gabbai suka dauka to wato sha'awar mutum ne take motsawa wato shi bai sha'awa ta saduwa ko kuma sha'awa ta fin ƙarfi ko sha'awa ta zalunci duk a wajen ƙoshi take tasowa amma idan ka to akwai yunwa a jikinka to sha'awar ka tabbata za ta yi ƙaranci sha'awar ka taka zalunci wani za ta yi sauki sha'awar ka taka to mai ta'addanci akan mutane za ta yi sauki to duk waɗannan abubuwa ko idan suka sauki to arka da Allah za ta yi yawa wannan shine abin da ake magana cewa kada sha'awa ta to cewa wato ɗan adam ya cika cikin safal ko da yaushe na ga shi suka ce daga cikin abin da ke kyautata zuciya shine taqlilul abd mutum ya karanta ci da kuma sha wanda wannan ko ba addini ba likitoci sun yarda da cewa hatta lafiyar jikin ɗan adam idan ƙoshi ya yawa yakan to matsala da haka kenan karanta wannan abincin yana samantowa dalili na kyautattuwar zuciya ta zamanto ta yi kyau abu na uku wanda mun Allah ya ambata cewa yana gyara zuciya shi ne qiyamul layl sharaful mu'min qiyamuhu bil layl za Allah yake magana cewa daukakar mu'mini da darajarsa ya rinka tsayuwar dare ko da a biyu da kake samu kai to ka rinka yi domin anan ne girman darajar ka take da daukakar ka mun shi Allah tabaraka wa ta'ala sannan manzo Allah ya ce ku ciyar da abinci ku watsa sallama a tsakaninku ku yi sallah mutane suna bacci ta dukuluna jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangiji hadisi imam muslim cewa yayi ku yi sallah da daddare domin sallar dare tana shafe zulmai kuma sallar dare tana kore shedan daga cikin gida wannan kuma sallar dare tana ba ma jiki lafiya sallar dare ko don waɗannan fa'idodin ya kamata ka tashi ko da ka abu da biyu da karin kai domin duk mai sallar dare da za ka samu jikinsa da lafiya wanda zai tashi da daddare ya kai za ka samu jikinsa da lafiya duk wanda kuma zai ɗauki azumin nafila irin azumin litinin da alhamis to za ka same shi da lafiyar jiki saboda jikinsa yana samun tsawon lokaci bai ci abinci ba tare da cewa abincin nan alal ne ba amma koshi da shi yana iya samar da cututtuka iri daban-daban ita ma irin wannan zamani da mutane suke cin abinci wasu da chemical suke ci ba wai halal din ne tsantsa ba akwai wasu abubuwa da suka zama na cuta waɗanda ake zuba su a cikin abinci kuma mutane suna ci ba tare da wani la'akari ba mahallin shahid namu shi ne ƙiyamun laili yana ba da lafiya wa jiki da haka zuciya tana kyautatuwa abu na hudu shi ne yin du'a wato addu'a yawanta addu'a yana gyara zuciyar ɗan adam domin ita wannan zuciya da take yawan addu'a ba za ka yi addu'a ba sai ta tuna maka ka koma ne zuwa ga ubangiji don haka komawarka da Allah da alaƙarka da ubangiji yana ƙara kyautatuwar zuciya kuma zuciyar tana ƙara alaƙa ne da ubangiji akwai wasu magabata da suke da ganin cewa zuciyar da ta ɗanfaru da Allah ma'ana take da alaƙa da Allah ita ta fi roƙon Allah kuma zuciyar da ta fi roƙon Allah ita ce zuciyar da Allah ya fi so ya fi janta kuma kusa da shi babu wani wanda zai je kusa da Allah sannan ya bace bai yi ba sai dai ka kyautatu saboda ka zuciya ta to tana roƙon Allah tana komawa ne zuwa ga Allah akwai wasu zukata rafkanannu wanda muka ambata jiya wanda ba su cika roƙon Allah ba su cika kuma komawa ga Allah waɗannan zukata ba za su to suna da kyau na biyar daga cikin abin da zai ƙara kyautatuwar zuciyar ka shi ne majalisatu salihin zama da bayin Allah nagartattu duk wanda yake zama da bayin Allah nagartattu wanda ke zama da bayin Allah nagartattu to yakan zamanto cewa wato zai rinka dosana daga wajen su wajen nagarci wannan kuma abu ne wanda ana fahimtar su a fili shi yasa sahabbai da suka zauna da annabi suka fi kowa da nagarta tabi'ai kuma da suka zauna da sahabbai suka fi kowa nagarta sannan haka bari yake ko a irin wannan lokaci mutumin da ke zaunawa da mashaya da wanda yake zama da masallata masu karatun alkur'ani ba za a iya haɗa nagartarsu ba don haka hali ya furukul kulha ma'ana hali yana gasar hali idan kullum abokan zaman ka barayi ne to wata rana za a same ka da sata idan kullum abokan zamanka wato mazinata ne wata rana za a same ka da zinar idan kullum abokan zamanka mashaya ne wata rana kai ma za a samu kana sha Allah sarki mun shiga daji wani wata gona za mu yi noma sai muka tadda wani wato shi sai yana ɗaukar dukkan mutane irinsa ne muna zaune a gindin bishiya an yi aiki an a shi yana shan taba sai ya zaro kwanin sigarin sai ya kunna kawai sai ya miƙa wani da kowa ya ɗauka muka sai ai ba ma sha ya ta mamakin abu na ce to yanzu kai ka ɗauki duk mutane sha suke ce to ai ba wani abu ba ne a shi a gurinsa ta ce a mu wannan ai babban al'amari ne dan haramu haramu shi mamaki baki haramu sai masa haramu na ce ah, to kai dama yanzu idan ka ga hayaki ya tashi kana kofar gida ka ga hayaki ya tashi ta saman ɗaki yana gida ka san kasar da wuta ne ya ce eh da ce to ai a hankalce yanzu mun ga hayaki yana fitowa ta hancinka kenan a cikin cikinka akwai wuta yanzu <laughs> wanda yana nuna cewa wuta ta kama daga cikin cikinka sai dai ka yi haƙuri mu Allah ya tsare mu to kaga akwai mutane waɗanda su zama da su shikenan to irin wannan in an zauna da shi an daɗe shekara da shekaru zai rinjaya idan ba da sa'a ba saboda hali ya surukun ha don haka hatta abokan zama ka rinka zama da nagartattun bayan Allah to sai Allah ya gyara zuciyarka na shida daga ciki shine asumtu amma la ya'nik idan kana son zuciyarka ta rinka yin kyau ta zamanto har zuciya nagartacciya to ka rinka yin shiru akan abin da bai shafe ka ba in ka ga mutane suna kutsawa cikin mutuncin mutane su zagi wannan su bata wannan kai ja bakin ka kai shiru dan ba abin da ya shafe ka za ka huta kuma za ka huta ko wata magana annabi yana cewa man samata naja wanda duk yawan yawan shiru zai tsira shi yasa daga cikin halin annabi an ce ya kasar sumt yana yawan shiru sai in an yi aiko masa da sako sai ya yi magana idan ba bayani zai ba sai ya shi wani yana daga cikin hali irin na manza Allah to amma yanzu mu ka san kamar rediyo ne mani ba a tambaye ka ba mutane kamar jira suke su samu abun magana baka san mutum ba amma kana magana a kansa baka taba zama da shi ba kuma kana zama kana da maganganu a kansa baka san halayyar gidansa ba amma kana da magana a gidansa mu a yanzu sake harshe muke yi kamar mutane suna sake harshe yadda suka ga dama nan ba rayuwa ce ta musulmi ba rayuwar musulmi ya zama to yana da yawan shiru abu na bakwai daga cikin abin da ke gyara zuciya shi ne albaudu an ahalin fisk mutum ya nesa ne ke rinka santaka daga mutane fasikai don fasikan mutane masu zancen zana masu yin zana masu shan giya masu caca masu luwaɗi masu madigo masu aikata munanan manya-manyan laifuka to ka nisanci zama da su domin zama da su zai iya jawo maka matsala a cikin rayuwa don haka dole ya zamanto cewa wato ka nesanta kanka daga majalisin fasikai abu na takwas shi ne akulun halal halal yana gyara zuciya yana kuma gyara jiki shi ya ma Allah ya kira shi da halalan tsagiba wato halal mai daɗin ci saboda wanda zai ci halal yi da wani shakku da damuwa amma idan ka kwace kayan wani ko ka zalunci wani to ko ka shige gida ka rufe ɗaki to hankalinka ba zai kwanta ba rashin kwanciyar hankalinka kuma matsala ce a cikin rayuwar cikinka amma halal tana sa ɗan adam ya samu kwanciyar hankali kuma ɗanyi ba abu ne wanda ya dace da jikinka abu na tara shine ijtinabul mutakabb wato munkar ne santar munkari Qur'ani ya siffanta sallah da cewa tana hana alfasha da kuma munkar ko inna salata tan'a 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha duk nau'in da ya shafi zina ana kiran kiransa alfasha nau'in da ya shafi luwadi da maɗigo ana kiran su alfasha duk maganganun da suke taimaka ma wannan abin ya faru su ma maganganun sunansu alfasha saboda idan suka taimaki alfasha sun zama alfasha idan magana ta taimaki al'amuru bil ma'ruf to ita ma ta zama to ma'ruf saboda ka kalle sanci wato al-munkar abubuwan ki wanda shari'a ta hana ba ta son a aikata su sosai sai zamanto zuciyarka za ta kyautatu ta gyaru abu na goma shine ijtinamul awqat bil manafi'i min al aqwal wal af'al abu na goma da yake gyara zuciya shine karibanci lokuta lokutan da za ka ribanta ka su da abun da za su maka amfani sawa'un na magana ko na aiki yanzu mun samu cewa muna cikin wani wata watan da tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ana kiran wannan abun lokaci kuma sai Allah ya yi ma watan alfarma cewa dare da rana duk wanda ya roƙi Allah za a amsa masa ko da daddare ko da rana matuƙar kana azumi da daddare akwai alfarmar watan da rana kuma akwai alfarmar ayyukanka so ka ribanci wannan lokacin ka rinka maganganu waɗanda za su amfani rayuwarka ka yi addu'a ka yi zikiri ka yi karatun alkur'ani ka yi tasbihi ka yi salati ma annabi ka yi salloli aiki da su waɗancan dukansu su ayi maganganu ne ka yi karatun alkur'ani magana ne ka yi istighfari magana ne ka yi salati magana ne ka yi tasbihi magana ne ka yi addu'a magana ce ka tashi ka yi sallah aiki ne waɗannan nau'i ne na aiki don haka ka ribanci wannan lokacin ka ci riba da abubuwan da za su amfane ka tunda Allah ya buɗe ƙofar duk wanda ya addu'a za a amsa masa to me ya rage waye ke son kudi a nan to Allah yana ba da kudi a cikin wannan wata don haka ka roƙe shi ni ba kudi zan baka yawa ka roƙi Allah zai ba ka kuɗi akwai mai son gafara Allah zai ba da ita akwai mai son aljanna Allah zai bayar da ita akwai mai son ƴaƴa Allah zai bayar akwai waɗanda suke son wasu abubuwa na daban duka Allah zai bayar ka yi amfani da wannan lokacin domin ribantar lokacin ya amfane ka yana sa zuciyarka ta gyaru ka ɗauke ta da kai ta wajen ubangiji ka ce tana sa maka tunani iri daban-daban kana san Allah ya gyara ta daga mummunan tunani abu na goma sha ɗaya da yake gyara zuciya al'iktaru minas siyam yawaitawa daga azumi yawaita azumin nafila yana sa zuciya ta yi kyawu ta inganta ta zamanto nagartacciya abu na goma sha biyu alhulwatu bin nafsi wa muhasabatuha ka rinka zama da ranka kai kadai ka rinka zama da ranka kuma ka rinka mata hisabi ka shiga daki ka zauna wannan rai din ka saka ta tunanin cewa wata rana ba ta duniya ka rinka mata tusa mata tunanin cewa ba wata rana kuma ba ta da lafiya ka cusa mata wata rana baka san ma inda take ba ka cusa mata cewa za ta fuskanci ubangiji kuma Allah zai yi mata hisabi shin abin da kake tuno maka nan kyakkyawa ne shin abin da kake tuna maka nan zai sama maka kyakkyawan ƙarshe shin abin da wannan rai din take sa maka shin zai sa ka karbi kyakkyawan hisabi a gurin Allah to sai ka kalli abubuwa kuma ka auna su ka kaddara su ka kango karshen su cewa Allah ya ce a ranar tashin alkiyama akwai masu shiga wuta ina ta dosa wannan rai akwai kuma waɗanda za su shiga aljanna ina ta dosa wannan zai sa ka kayi makanka hijabi kuma ka keɓantu daga kai sai ita kuma ka gaya mata gaskiya shi karan kansa wannan abin da muka bata ba za ka same shi ba sai ka sa ranka ko zuciyarka tana addu'a dan ka samu wannan kyakkyawar rai da za ta rinka tuna maka waɗannan al'amura domin ba kowa ne ya zo ta da irin wannan ba na goma sha uku al'ilmu bi anna a muttali'un ka sani cewa Allah yana kallon ka ko kana cikin mayafi ko ka rufe kofar ɗaki ko a mota kake ko a cikin gidanka a farfajiya ko a fanonka ko a cikin shagonka a kasuwa misali za ka yi ha'inci sai ka tuna cewa to fa Allah yana kallon zuciya mai ha'inci ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san zuciya mai ha'inci kuma ya san abin da zuciyar ta koye a cikin rana. idan kana wannan to babu shakka zuciyarka za ta yi kyawu kuma za ta kawar da kai ko za ta kau da kai daga munanan ayyuka ba wai daga ta yi zancen yanzu sha'awar ka ta motsa kenan sai ranka ta ingiza ka ta ce ka biya bukatunka ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram ba daidai ba ne zuciya ta to haka na goma sha hudu daga cikin abin da ke kyauta zuciya ta zamanto nagartacciya akwai birrul walidai kyautata ma iyaye wasu da yawa sun bar arzikinsu a wannan gurin wasu da yawa kuma a wannan gurin sun bar wato kyautatuwar lahirarsu wasu da yawa akan irin wannan hali sun jefa kansu cikin musifa da bala'i da talauci da kuncin rayuwa saboda Allah yana yalwata ma dukkan ɗan da yake kyauta ma iyayensu kuma Allah yana saukar da yardarsa akan dukkan ɗan da yake kyautata mu iyayensa sannan dukkan ɗan da yake kyautata mu iyayensa <clears throat> Allah yana gyara masa zuciya ta zamanto mai insani da kyautatawa da kuma tausayin iyaye amma idan zuciya ta kau daga wannan shi kenan abinda za ta fara samu a wajen Allah shine kuncin rayuwa sannan za a gaggauta masa kuncin rayuwar a wannan duniya sannan zai jawo masa talauci a cikin wannan rayuwa sannan zai sa shi takaici da bakin ciki da kaskantuwa sannan kuma zai gamu da addu'ar da annabi ya yi a kan dukkan waɗanda suke saba wa iyayensu da haka da yawa matasa ana samun kurakurai musamman wajen iyaye wallahi wasu hatta rashin jin jarrabawarsu a makarantu ya danganta da saba mu iyayensu wallahi wasu talauci da suke samu a cikin rayuwa yana dangantaka da irin yadda suka saba mu iyayensu wallahi wasu nema da suke rasa ba sa samu sun nema sun nema Allah ya kiye bayar yana da alaka da yadda suka saba mu iyayensu wanda duk yake son ya shiga aljanna kuma yake son Allah ya kyautata masa ya ji daɗin rayuwa to ya kyautata ma iyayensu ko da iyayen kafirai ballantana ma ka yi sa'a duk iyayen musulmai amma su kake ciwon mutunci a irin wannan zamanin ne aka samu 'ya'yan da ba su tausayin iyaye daga shirgegen ƙato ya je ya zauna yana ta tun da safe karfe bakwai har sha biyu rana sannan sai ya shigo ya fakaici idon mahaifiyarsa ya ɗauke mata ɗan waken da aka ajiye mata kuma ya zai cinye ake ka san ba za ka yi albarka ba ko ba a biya saboda yayin da ka ta buɗe kwanan ba ta ga ɗan waken ba to sai ta ce kanto ka zama katon banza ko ba za ka muke ba amma dai tabbas katon banza ne ko kana ganin bai zama katon banza ba wanda zai sa ɗan waken uwarsa ya cinye don Allah kana ganin akwai kirki a babu kirki ya kamata a ce ka kawo mata ne amma baka kawo ba kuma ka ɗauke na to shi yasa wannan sai ya ƙare akan talauci kuma Allah ya buga masa kaskanci irin wanda yake sa ma Yahudawa ba Yahuda da Allah ya buga masa kaskanci ya sa shi cikin muhar sai ya sa shi ko yana da sutura baya iya rufe jikin jikinsa sai dai ya ta yawo da gajeren wando za ka za ka irin waɗannan matasa a unguwanni da saba saba kwabri yana yawo da gajeren wando saboda Allah ya buga masa kaskanci ko jikinsa ba zai iya rufewa ba don ya ci mutuncin kuwarsa ka yi haƙuri sai mun fara na abu na goma sha biyar da ke kyautata zuciya shine a sadaka wato yin sadaka jama'a ku yi sadaka ko da da tsagin ne kowa ya yi kokari don lafiyar ka daban ta wancan mai kuɗin daban kabarinka daban nasa daban sakamakon abin da ka shuka kake girba na ka ina idan kana da yadda za a yi ka ba da bangaren dibino ɗaya don kai tawassuli da shi zuwa ga Allah to Allah zai yi maka shi kuma Allah al'amarin mai sauƙi ne a gurinsa domin babu abin da ya dame shi kamar ka shiga cikin rahama babu abin da yake damu ubangiji kuma kamar ka shiga azaba don haka shi yasa da ya zo yalwata aiki yace ce a yi sadaka ta mai kuɗi irin tasa da zai yi daban ta talaka ma sai manzan Allah Allah ya biya masa ce ka biya musu ko da tsagin da ne su bayar iya gurgurun samu wallazina la yajiduna illa juhudahum Wadanda ba abun da suka samu sai iya bakin kokarin su to su bayar shi yasa zamanin manzon Allah da yayi magana a kawo sadaka dan taimaka ba addini wani ya kawo alkamar sa tafin hannu daya sai wani ya ce oh tafin hannu wannan mai za a yi da shi wani kuma da ya tashi ya jirgo kayan da yawa ya zo ya ajiye a gaban manzan Allah sai kuma ya koma gefe yana cewa waɗannan riya suke yi kaga munafiki kenan tsantsa in ka bada kaɗan ya zarge ka in mai yawa ya bayar kuma ya ce gashi gashi nan shi yasa za ka ga talaka saboda tsaurin kansa da bijirewarsa wani mai kuɗi ya cire ya bashi zakka sai sai an kwata mana rabon mu ba zai ba ce Allah ya tsaka ba talaka da kake ganin sa malam ai ba banza Allah ya tsora muku wasu shugabannin ba na rantse da Allah ba banza ne Allah ya tsora muku wasu shugabannin ba saboda ba ku da kirki ku karan kanku ba mu faɗi gaskiya ba ko to haka dai zaka gani wai an kwata musu rabon su ba zai ce ba Allah ya saka da alheri ba Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ji albarka yanzu dai an kwata mana ne waye ya kwata mu yayi addu'a ta gari ma ba zai yi ba kuma sadaka aka ba shi amma a falalar ubangiji shi ya ce kowa ya iya abin da zai yi amin man da zuna man da zuna ka fi sadaka waɗannan ya abu na goma sha shida ziyaratul marid ziyarar marar lafiya yana gyara zuciya saboda idan ka tsaya akan wani mara lafiya ziyar da ka kai da ke ƙasa zuciya to sai zuciyarka ta motsa lallai mu shakka wannan abin ya karyar da ya kai kuma dole kai ma ka ji wata rana kai ne Allah zai jarraba da haka wata kina dan haka ziyarar marar lafiya yana ƙara imani kuma yana sa zuciya ta yi kyawu yana sa zuciya ta kama aiki na gari wani ma sai kaga bayan ya kalli mara lafiya da irin halin da mara lafiyan yake ciki da yanayin da ya gan shi wani in ya koma gida sai kasa bacci saboda tunani to zuciya ta tsare kira zuciya ta koma zuwa ga abu daga wannan matakin watakila ya tashi ne ya dafila daga wannan matakin kila kuma ya yi istighfari daga wannan matakin kila ya yi nadama ya tuba akan munanan ayyukan da yake aikatawa Allah ya ba mu dacewa abu na goma sha bakwai shi ne almuhafazatu ala salawatil khams kiyaye salloli guda biyar suna gyara zuciyar ɗan adam ah, domin suna wanke zunubai suna daga darajar ɗan adam suna ƙara mishi martaba a gurin Allah kuma suna kusanta shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ah, sai abu na goma sha takwas shi ne at-tafakkur fi makhluqat mutum ya zauna ya yi ta tunani akan abubuwan da Allah ya halitta ba dole sai sama kadai ba kalli sauro ka kalli yadda Allah ya shi ɗan kankane da shi lage-lage haka amma ka kalle shi mana wai yana da abun da zai iya zuba maka duk girman kannan sai ya kwantar da kai wata halitta ce wanda Allah ya yi ta a duk girman kannan. wanda ka raba sauro sau miliyan amma in ya ɗan zuke ka ya kafa maka wannan ɗan idin nasa ya fara zuƙar ka ya sako maka bala'in gubar da take cikinsa ɗan siriri da fi gobe sai an kai ka cikin ba sa kuma wannan haka za ka har bakin karfe ya sake kana <laughs> a ba ta magani sauro tafakkur fil makhluqat ku yi tunani cikin halittar Allah yana sa ka sare in dai wannan sauran yanzu zai zame maka bala'i hana ka bacci ya mayar da kai wani abu daban to kuma ya kamata ka saurara ba ubangiji ya kamata zuciyarka ta sare ka koma da zuwa ga Allah shi yasa Allah ya dauki sauro ya bada misali da shi inna Allah la yastahi an ba masalan ma ba'udatan kama hauka. Allah ya bada misali da sauro sauran halittu na ubangiji ka kalli sama ka kalle ka ga yadda take ga yadda Allah ya gina ta kalli tsirrai halittu ne na Allah ka kalli kwari a bayan ƙasa yaya Allah ya ƙaji waɗannan abubuwa za su sa zuciyarka ta rungumi Allah ta koma zuwa ga Allah kuma ta samu damar kyautatuwa wajen gyara ayyukanka tsakaninka da Allah wani yana sa zukata su yi kyawu abu na goma sha tara shi ne ziyaratul qubur ziyartar makabarta ka je cikin kabari makabarta ka hanga kudu da arewa gabas da yamma ka ga kawai tudun kasa ne ga suna rizal an jera su waɗanda suke ciki mutane ne da waɗanda suke wanka su saka su hau motoci su ne yanzu abu to kai ma kenan nan gaba abin da zai faru da kai kenan mutane ne waɗanda suke kwanci a gurin sun yi gadaje iri daban-daban suna kwanciya a kansu sun ji daɗin rayuwa amma su ne yanzu a wannan gurin rairar a kwance ko kaga sunan wani a rubuci in ka kira shi ba zai amsa ba duk abin da za ka yi a gurin ba communication tsakaninka da shi kuma mutum ne dan uwanka watakila mahaifinka ne watakila wanka ne watakila a'a matarka ce watakila ɗanka ne watakila mahaifinka ne shi ne a wannan gudun kasan sunansa kasan komai nasa amma in ka kira ba zai amsa yana sa zuciya ta gyaru don haka abin da ziyartar makabarta da ziyartar marasa lafiya yana ƙara imani da kyautatuwar zuciya abu na ashirin da zai sa ka ka zamanto zuciyarka ta yi kyawu shi ne kallo da tunani fi awa ibin zalama wato zalama wato gas wal mufsidun ka kayin yin nazari kana hangowa yaya ƙarshen azzaluban ya kasance ko mai kudi ya cika zalunci ko malami ya zama azzalumi ko mai mulki ya zama azzalimi ka ɗauko shi ka ga ƙarshen al'amari Firawuna ya yi mulki ya ya zama ƙaruna ya yi kuɗi ko ya ya zama sa saboda ya zalunci cikin malamai akwai wanda ake kira bal'am dan bakura ya yi karatu amma mai sa ya zama mai mulki ya yi mulki ya sa ya zama ɗauko azzalumai daga malamai ka ɗauko azzalumai daga masu mulki ka ɗauko azzalumai daga masu kuɗi ka ɗauko azzalumai daga talakawa ka saka su a gaban rayuwarka kai kallo ka ga yaya ƙarshen su ya zama zai sa zuciyarka ta kyawu saboda duk waɗannan Allah ya ɗauki sa'an kowa ya masa wa'azi da shi talakan da ya zalunci an yi masa wa'azi da talaka dan uwansa malamin da ya azzalumanci an ɗauki malami wanda ya gabata an yi masa wa'azi da shi mai kuɗi da ya zalunci an ɗauko wani mai kuɗi da ya zalunci an nuna masa wa'azi da irinsa mai mulki gwamna ko shugaban ƙasa an ɗauko wani wanda ya zalunci an yi masa wa'azi da shi don yawan Allah ya ɗauki jinsin mutane ya musu wa'azi daban-daban wa kazalika nuwan ne ba'a zalimi na ba'a bima kanu yaksubu aka muke jibintar da azzalumi akan wani azzalumi saboda abin da suka aikata don haka Allah ya yi wa'azi da waɗannan ka kula ka gani haka nan abdugat waɗanda suka ƙetare iyaka suka yi ta'addanci suka zubar da jinin mutane fir'auna ya kashe rayuka iri daban-daban ya zamanto mai ɗagawa allazi na ɗagawa filbilas wanda suka yi dagawa a cikin gari sun yi zalunci iri daban-daban Allah ya ɗauko su ya saka su a zukatan mutane sun zamanto masu mulki don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu wa'azi da irin wannan don haka kowa Allah ya masa mai ya masa wa'azi da irin wannan nau'in na zalunci na dagawa da suka yi sannan akwai mufsidun maɓarnata waɗanda wato ba su da wani abu sai cewa Allah ta Wa wata'ala su saba masa su yi munanan ayyuka su yi fasadi a bayan ƙasa allazina yufsiduna fil fitar wala yuslihun mabarnata ne a bayan ƙasa ba sa gyara to ka ɗauko su idan kai mabarnaci ne ka kalla Allah ya yi wa'azi da wani mabarnaci a kanka ta waɗannan hanyoyi malamai suka ce idan dan adam zai kalli waɗannan to babu shakka zai zamanto zuciyarsa za ta iya wato gyaruwa waɗannan su ne abubuwa guda ashirin kamar yadda muka kawo zukata guda ashirin masu tashi iri daban-daban waɗannan su ne suke gyara zuciya suke za zuciya ta zama to nagartacciya muna da lokaci to saura minti goma kuma akwai hukukul qur'ani alaina wanda Allah ya kamata a ce mun fara shi a gobe domin ya zamanto cewa wato mu fara shi akai ba tare da mun rarraba su ba alqur'ani yana da haƙƙi akan mu da kuma wajibi ne kowa ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya soke waɗannan haƙoƙi na alqur'ani kuma idan baka sauƙaƙe ba baka sauke su ba shi dama rikici ana rikici ne da wanda aka dafe ba haƙi ana rikici ne da in ga an kai ƙara to an kai ƙara ne don wani ya danne haƙƙin wani yana da buƙatar a cire masa haƙƙinsa don haka mu zamanto cewar masu ƙoƙari cikin wannan abinda za mu cika ce da shi na wannan yan mintoci ne jan hankali shedan yana shigan mana ta wasu gurare da mutane ba sa gane ba a yi lura sosai da ka rinka shiga cikin jama'a waɗannan abubuwan suna faruwa da kai gara ka zauna kai kaɗai ya fi maka alheri jama'a mita da giba da annabimanci sun zama kamar yayi kuma waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da suke ɓata mana azumi suna ɗaya daga cikin abin da in ba su ɓata azumi ba to suna rage darajar ladan azumi kana zaune sai wani ya yi sallama ka fito kuma mitar wani ya kawo ma kuna zaune a ofis sai wani ya ɗauko wata magana shi kenan sai a shiga haƙƙin mutane kana tafiya a cikin kasuwa ko wani abu sai wani ya ɗauko wata magana sai ya kawo kuma ba ma iya faɗakar da kanmu gashi manzon Allah ya ce wanda duk ya tunkuɗe mutuncin wani to ni kuma zan tunkuɗe masa azabar lahira ma'ana wanda duk aka zo za a bata shi sai ka ce ba so to ka tsare ka. don ba ka son jin mutuncin wani to ranar al'iyama ni kuma Allah zan tunkuɗe maka azaba kamar yadda ka kare mutuncin wancan to ni kuma zan kare maka mutunci ka shiga aljanna ba tare da ka shiga azaba so a yi ƙoƙari a ga cewa lalle lalle ne ire-iren waɗannan abubuwa muna hana junanmu idan wani ya zo da shi ne ka tunatar da shi cewa ka yi haƙuri wannan ba shi ne zantar da ya kamata a yi ba an gane amma shi faɗan kirki ka faɗi kirkin wani mutum to wannan daidai ne wajen ba da zan sun tafi a kansa a haka saboda wannan shi ya ba da damar ake ta zancen kirkin sahabbai da irin abubuwan kirki da suke kuma har kiran sunansu ana yi a ce a abubakar ya yi kaza ko sai na usman ya yi kaza ko umar ya yi kaza ko wani daga cikin sahabbai an gane akwai wani mutum shi kuma da aka ce in an yi zancen su saboda ya yi zalunci to ba a rubuta wa mutane laifi mutumin da ya fice wajen zalunci ya shahara a ƙasa ko a gari kowa ya san shi a zalunci ne wannan idan kayi yi zancensa da irin zaluncin da ya yi malamai sun ce baka yi gibar ba baka yi annabi mantin ba saboda abin da ya cancanta ya sa ake shi za ake zancen ra'auna ba wanda zai ce yanzu an ci naman fir'auna babu da faɗin wani shi yasa kuma ake zancen iblis shi ma ba wanda zai ce an yi gibar in ka ce shaidan shaidan ne to baka yi laifi ba shaidan shedani ne ko ga yi giba a baka yi ba saboda hakan yake kamar yadda idan ka ambaci mutanen kirki da kirkinsu ba za a ce kayi yi su ba ko kayi annabimancinsu ba amma mutumin da bai fito ya zama irin wannan ba in ka aibanta shi da mummunan abu za a iya cewa kayi giba shi ko ka shiga wani abu ba mu kiyaye wannan mami kokari mu gyara al'amura domin mu samu daraja Allah ya ba mu wannan daraja cikin wannan wata inda da yake badawa da wannan muke ganin za mu aje sai haduwa ta gaba insha Allah wato za mu ɗora insha Allah akan hukukul qur'ani alaina da kuma hidayatul ƙur'ani duk ya kamata gobe mu kare su in Allah ya wannan shine abin da ya kamata sannan mu shiga abin da za mu shiga muna fata Allah ya mana albarka ya muku albarka Allah ya tsare mu ya tsare ku Allah ya zaunar da mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya albarkace mu ya albarkace iyalanmu Allah ya jihar mu kai mata albarka warware mata dukkan matsaloli ubangiji kasar mu ka ba ta zaman lafiya ka warware mata dukkan matsaloli yanzu na ji kamar an ce za a fara kake kuɗi ba mutane za su fita daga halin da ake ciki ko da zuwa ma'aikacin banki ya gaya mu za a iya karɓar dubu ɗari uku zuwa biyar ah, ba tare da wata matsala ba amma masu manya-manya ana ganin su za su iya karɓar miliyan biyar bawai kaga waɗannan ai manya ne an gane ƙasa da dubu ɗari uku da ko zuwa ɗari biyar kaga wannan duka kowa zai iya zuwa ya karɓa wanda yake da kuɗi amma kuɗin tsoho ne eh, kaga an tafi dai an tafi an sake dawowa baya eh, shi ne dama rashin shawara kuma ban sani ba yan boko ga masu mulki wani lokacin suna watsi da malaman addini kuma malaman addini suna da kwakwalwa da hangen nesa a rinka shawartar akan wani abu ka daina tunanin bokon ka shi kadai zai haifar maka da alheri kuma ko za ka ce mun fito da kanmu sai mun fara don wani zai ce ai ka ji tun ziga kan sai ke to mun ziga din sai idan mun ziga kan naku saboda haka a daina watsi da malaman addini kawai komai za a yi shi kenan sai dai mutum ya je sai ta tsuke masa kuma ya rinka turawa masallaci ya ce a siya shi da addu'a ko a tura coci coci saboda haka kaga an shiga amma an tafi kuma yanzu an sake dawa baya yanzu tsohon kudin za a sake bawa wuce eh to amma dai tun da zai zama sanadiyar fitan mutane daga wahala muna godiya da yadda Allah ya canza abun kuma wannan ma yana daga cikin addu'o'in da aka musu Allah ya kama su eh addu'ar sai ta kama in aka sake dawo saboda ai da an je an kona to ina aka samu ƙarya kenan aka yi koya na to amma dai muna fata idan za a irin wannan abun a rinka shawarta kai duk ma abin da ya shafi al'umma ya kamata gwamnatoci su rinka shawartar malamai don ko ba komai shi wannan addinin addinu ne wal haya addini ne haɗe yake da rayuwa don haka yana gyara rayuwar mutane Allah ya ce muke mu salamu alaikum wa kamar yadda aka saba an fara samun bayan Allah suna ba da fitakar Qur'ani domin neman addu'a ta biyan bukatar su ta tsoro akwai wanda ce ya ba da guda biyu Allah ya saka da alheri. Wai wani ya kawo guda hudu. Allah ya saka da alheri. Allah ya biya bukata wanda ba su suna ne suka yawa ke addu'a Allah ubangiji ya biya musu ba su suka musu duk waɗanda ake biyan su bashi Allah ya biya musu na na yana appointment ne ke addu'a Allah shigo masa da shi hannunsa ok an fara rubuta ta ne a appointment ne ko in an fara rubuta ta to kaga tana kusa kenan in kuma neman ta ake to Allah ya kawo ta eh Allah ya ba da sa'a wani kamfani ne suka fura wa suke kira su kokin shagunan tawar su kuma Allah ya sa eh, to Allah ubangiji ya buɗa musu Allah ya ba su nasara Allah kuma ya kiyaye musu dukkan wata fitina abin da ya tare hanya ubangiji ya kawar da shi ya buɗe hanya Allah ubangiji ya yasa